والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيق بدكراتم من أن في مقتصر خليل في الفقه المالكي wanda fadilatu sheik al'imam khalil bin isaac al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna bayani dangane da matsaloli na jihadi a musulunci kamar yadda malaman fikihu suka yi bayani dalla-dalla za mu tashi a darasi na 195 inda mala yake cewa wa na kuma ana ƙari wa mutum daga cikin kumusi na ainihin ganima wanda aka karkasa ta dama can baya idan ba ku manta ba mun yi maganan cewa ganima ana kasa ta kashi biyar ne kamar yadda ayan ƙur'ani ta yi bayani to idan an kasa kashi biyar kashi ɗaya za a ɗauka ne saboda kulawa da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da hidimomin musulunci na yau da gobe da albakin shugaba ko kuma waɗanda suke aiki domin gudanar da addini da albakinsu da komai da komai yana ciki ɗaya bisa biyar saboda haka ɗaya bisa biyar ba a rabawa a filin daga dole a kange a tsare a zo da ki headquarter musulunci domin a gudanar da wannan kudin ko a kasafta ki yadda ya dace to amma hudu bisa biyar na ainihin ganima wanda ake kiransa arba'atu aqnasil ganima to za a raba ne ma waɗanda suka halarci wannan yaki wanda zai mana bayanin ka'idodin da ya kamata a ce an bi to sai dai kuma wani lokaci shugaba zai iya ce a ware wani kaso a ajiye shi a gefe wannan kason da aka ajiye a gefe sai ya dubi wane ne jarumi wane ne ya tsaya a wajen da ya fi hatsari wane ne ya kaza sai ya kara musu saboda in an zo rabon ganima aka raba ne wato daidai wa daida kwarai da gaske daidai wa daida babu wani bambanci to amma cikin wannan karin da ake kiransa annaflu to nan ne kuma shugaba zai bambanta wanda ya dace ya bambanta ba tare da son zuciya ba shi yasa mala ya ce wa nafala milhu zai yi ƙari daga cikin kumusi ɗin asalaba tufafin jikin wanda aka kashe limaslahatin saboda maslaha wato su da akwai yadda suke yi wajen ƙari kuma da yake mutane ne masu bin dokoki suna da a'a suna kiyaye abubuwa da yawa wani lokacin shugaba zai zo ya ce to ana cikin yaki sai ya bada sanarwa ya ce duk wanda ya kashe wani jarumi kayayyakin jikin jarumin nasa ne saboda haka duk wanda ya kashe sai ya sanya alama kuma ba mai canza masa wannan alama amma kaga yanzu da muka zo zamanin rudani akwai yana da wahalar shani kwarai da gaske kuma a wancan lokaci ba mutumin da zai zo ya yi karya bai kashe bai ce ya kashe yana da wahala amma kaga yanzu masu karya su suka fi yawa kai kana hukunci ma ko kana shugabanci wallahi sai ka rikice ka rasa ta ina za ka kama saboda tsaban makaryata da masu alaman tsoron Allah da marasa alaman tsoron Allah duka an wayi gari makaryata to ina za a je to illa kenan Allah kyauta wannan ke ake kiransa as-salabu duk inda ka je ana maganan as-salabu a bangaren jihadi shine za a ce duk wanda ya kashe wani mayaki to tufafinsa na ne saboda akwai mayakan da suke jarumawa sukan sayi abubuwa masu tsada domin su zo fagen daga su daɗa gwada alfahari ko waɗansu abubuwa abin tsoratarwa wanda duk wanda ya gansu zai tsorata sai ga kamar ba zai iya da su ba to da haka suke koran mutane wannan ma idan aka abin nan aka mutum ya kashe wani mayaki to inda har shugaba ya bada daman ai haka kenan amma bai ba bada dama ba zai yi ba duk yana cikin ganima to shine bambanci. malam yana son ya gwada mana cewa in ya bayar to shi ma cikin ganima ne amma ya fita tunda ba za a yi rabuwa kansa ba amma in bai bayar ba to kuma dole a yi rabuwa kansa domin saboda ya fada cikin ganima walam juz illam qadil qitalu sai dai bai dace ba shine walam juz wannan walam juz din nan ba wai bai halatta bane eh, ba wai bai halatta bane walam yajuz illam yanqadil qitalu bai dace ba idan yaki bai kare ba saboda me musamman ma a ce kafin ayi yaki shugaba ya ce man qatala qatilan falahu salabu ku duba ku gani shi ya kawo lafazin abinda suke fada kenan man qatala qatilan duk wanda ya kashe wani wani mayaki falahu salabu to tufafinsa na ne to wannan kafin yi yaki ba so a fada menene dalili dalilin da ya shi shine kara bata wa mutane ayyukansu. saboda za a yabin ba don Allah ba wani idan ya hadu da talakan mayaki ba zai taba shi ba zai gyale shi saboda ya zan ya kake shi ma shirme ne warki kawai zai samu mai yiwa ya tara warkin da yawa sai rinka tinkaran waɗanda suka sa abubuwa masu tsada to kuma garin haka za a ji aka shi saboda sai ka samu wani talakan da bai da komai shi ya fi mai hali basira da dabara kuma ya fi shi barna to shi yasa ake gudun wato kafin yaki ya kare ko kafin a fara yaki a fali haka saboda kada a bata wa mutane niyoyinsu tunda innama la malu bin to wa inna mali kullum ra'in ma wa mada illam yughfilhu qabla al-maghnami kuma duk lafazin da ya faɗa ko umarnin da ya bayar ko sanarwar da ya bayar wa mada wannan sanarwa ta sha illam yufsilhu idan bai rusa ki ba qabla al-magnami kafin a tara ganima inda har shugaban ya ga abubuwa waɗansu alamu sai ce duk wanda ya kashe wani to kayan jikinsa nasa ne duk wanda ya kashe wani kayan jikinsa nasa ne ya faɗa ya maimaita bisa kuskure daga baya sai ya gane ya yi kuskure sai kuma bai soke ba to duk wanda ya kashe wani ɗin dole a ba shi kayan jikinsa ina fata an gane eh. amma in ya ankara sai ya ce na fasa na soke wannan hukunci to shi kenan ya soku amma inda bai rusa ba shi kenan a matsayinsa na shugaba saboda matsalaha ne haka za a tafi sai dai kuma gaba sai ya kiyaye kuma ya kamata mutane su gane rundunan yaki sukan tafi yaki waɗansu sukan je da abubuwa da yawa waɗansu ba sa zuwa da abubuwa da yawa to ganiman ba anan take ba don karkace a to rundunan yaƙi in aka ce kowa in ya kashe wani ya dauki komai nasa da makamansa da tufafin da ya je to menene ganima ai su ana turo su ne domin su kare gari don su kare iyalai su kare dukiya to lokacin da aka rusa rundunan to duk abin da aka je kansa shine ake kiransa ganima ina fata an gani shi yasa aka yi mana bayani cewa hatta kasa ma takan fada cikin ganima ko kuma fayu kuma ga yadda za a yi da ita na'am walil muslimi fakat musulmi ne kawai aka baki dama salabun itida wato tube tufafin da aka saba musulmi ne aka ba shi dama saboda wani lokaci kafirin amana shi ma za a ba shi dama ya je wannan yaki to shi koda ya kashe banda shi a ciki latsiwarun banda mundaye irin na mata kun san kafirai su ba ruwansu za su iya yin abin hannu warwaro na zinare su tafi da shi wajen yaki suna ɗagawa domin su gwada cewa su ɗin nan ba ƙananan mutane ba ne to wannan abin nan mundayen ko kuma warwaron yana cikin tarkacen ganima shi ban da shi saboda an ce hadda shi to an rinka lura kenan wani garin lura za a ji lakansa to ban da waɗannan saboda ba tufafi ba ne wasalibun da wanda suke sa cross na zinare shi ma ban da shi ko da mutum ya sa cross ɗin zinare an girbe ki to cross ɗin zinare nan yana cikin ganima sannan kuma wa ainihin da kuli in aka samu tarin kuɗi ba maganan kuɗi yake yi ba amma an ce an baka tufafinsa in akwai sulke akwai garkuwa akwai takwabi za a baka ne saboda yakin gaba don a karfafa ka amma da kudi wa batun kuma ban da dabba sai dai akwai wani yanayin da shi shugaban zai ce hadda dabban ya ce ka je da dabban sai dai ku sani yaƙi a kan dabba ya fi bala'i kwarai da gaske ya fi wahala akan yaƙi a ƙasa yasa in an zo wajen rabo duk wanda ya yaƙi a kan dabba ake ba ki kaso wanda ya bambanta da wanda ya yaƙi da kafa da bayan da za a yi a ce kana kan dabba kuma kana yaƙin ba ka kware ba ba za ka yi ba ina fata an gani to saboda haka musulunci yana son waɗannan dabbobin domin saboda a dubi lafiyansu a kiwata su a kula da su saboda jihadin gaba za ka samu mutane da yawa za su iya zuwa wajen jihadin sun iya jihadin amma ba su da hawa su sai ya ba su daga na baitul mali kamar yanzu yadda gwamnati take tara motoci ai motocin da gwamnati take ajiyewa ai abubuwan da za a yi amfani da su ne don gudanar da aiki ko ba ka bane to daga baya sai aka samu waɗansu masu wayo sai ya ce in kake kara hudu ko menene ka ci mota sai ga mutane suna ta neman matsayi da yawa daga cikin talakawa ba su fahimci wannan ba kwarai da gaske mutum ya rike babban matsayi bayan albakin da ya jida da kudaden da ya jida za a sayi mota bisa kwangila ta miliyan hamsin ko talatin sai a zo a rage masa ce an bar masa dole a yi ta fada dole shugabanni su rinka dora waɗanda ba su cancanta ba a bisa manya-manyan mukamai saboda wannan garabasa talaka yana can kasa yana iku yana abin nan bai ma sani ba Allah kyauta na'am wa illam yasma ko da ko mutum bai ji ba to kun ga ka'idan musulunci kenan da shugaba ya bada sanarwa kai baka ji ba kai ta yaki kai ta yaki. ka kakkashe mutane sai daga baya bayan an kammala sai ka ji an ce ake damun duk wanda ya kake an ce tufafin nasa ne to yadda za a yi shine sai ka zo ka duba wanda ka gane sai ka gwada sai dai kuma wani lokacin abin ya yi yawa to ba a tara mutum duka shi yasa a nan gaba ya ce auta addada ko kuma abin ya yi yawa wa illam yasma auta addada idan bai ji ba ko kuma abin bai yi yawa ba saboda in ya yi yawa to zaɓi za a baka sai a baka zaɓi ko kuma na farko da shi za a yi hukunci saboda wani za ka samu ya kashe mutane talatin sai ya ce duka tufafin mutane talatin ya sa akwai matsala hmm, akwai matsala saboda wani ba zai iya kashe talatin min ba wani ya ka samu talatin da ya kashe shirme ne wani ya kashe goma su sun fi bala'i saboda yaƙi iri-iri ne akwai wanda shi zama yake yana lura da yadda abubuwa suke gudana a wajen yaƙi kwarai da gaske yana lura da yadda abubuwa suke gudana da yake ba mu zo lokacin jihadi ba eh, shi yasa ba za mu sani ba in ya ga wanda ya fi barna wa mutanensu to shi zai auna amma in ya ga waɗansu yan kanana-kanana ne shi ba zai kula da shi yana lura ne da masu barna in ka ga ya shiga ya taɓa kowa to abu ya ɓaci ne to kun ga mu ba mu zo lokacin jihadi ba balle mu san waɗannan abuwa ina ganin ko mun zo lokacin jihadi ma mafi yawa mu matsorata ne da dukkan alamu jihadin ma ba za mu yi ba gaskiya na'am in lam yaqul qatilan idan shugaba bai ce qatilan wato walin da ya kashe ba dumana shugaba yana da yancin ya ce duk wanda ya kashe wani to duk kayayyakin jikinsa nasa ne kuma mafiya yawa akan lissafa jarumawa ne waɗanda an san sun fi bala'i a wajen yaƙi duk wanda ya kashe wane tufafinsa sanasa ne duk wanda ya kashe wane ma haka wanda ya kashe wane ma haka wanda ya kashe wane ma haka to idan an ayyana to yadda aka ayyana din nan dole ne a ba su wa illa fal awwal in ko ba haka ba to shikenan sai a koma na farko wanne ne da farko da shi za a yi hukunci walam ya kulle kamar atin kuma bai kasance ni kamar atin kamar tufafin mace ba saboda kun san a can bayan mun yi bayani eh, illam tukatil idan ba ta yi yaƙi ba mace ba ta yi yaƙi ba ka je ka kashe ta haramun ne musulunci ya hana wannan kun ga da mata da makafi da masu matsala da tsofi tukub da masu ayyukan ibada saboda haka cikinsu koda da matsafinsu inda bai komai ba bai taimaka wajen abin nan ba ko bokansu ba za a taba shi ba sai dai idan ya taimaka ko kuma sun taimaka saboda haka kai da aka ce man katala katilan falahu salahu duk wanda ya kashe wani abin da ya kashe yana da tufafi kawai sai ka je kashe mace to ai kai matsoraci ne malalaci ne in ana yaƙi ma wanda aka ajiye su a wajen mata su masu ɗan tsoro ne ba su sun fi kuzari ne suna kusa da mata gwarai da gaske manya-manyan jarumawa ba sa yadda su zauna kusa da mata sai dai abu ya ɓaci ana ganin matan za a iya murkusa su to shine jarumawa za su zo amma masu zama kusa da mata a ce ku kula da mata da yara da haya su ne 'yan ruba-ruba su ne fa yaje zuwa wajen kai kuma an ce man katala katila ka je ka samu mace ka girbe ta sai ka kwashe kayan ta musulunci bai yadda da wannan ba haka ake nufi ba amma in ta yi yaki ta sa sulke ta adda kama tana yaki sai wani ya je ya kashe ta sai da ya fara cirewa sai ya gama ta ce to sulken da menene zai cire amma ba zai mata tsirara ba tunda ko da ma wanda ba mace bale wato kamar namiji ne shi ma ba wai tsirara gaba da yake yi ba tun da wani lokaci tufafi ko dan kamfai din da ya sa ko kwarjallen da ya sa wannan ba za ka cire ba ba a cire wannan saboda musulunci yana girmama al'aura hmm. kalimami kamar shugaban ke karan kansa kun san a tsari idan shugaba ya zo yana ce duk wanda ya kashe wani ya abin nan sai shi ma ya ɗauki makami sai ya dauki makami saboda yana lura ya bada kafa a ka'ida idan ana yaki shugaban mutane baya shiga cikin yaki saboda hatsarin da ke ciki baya shiga cikin yaki shi yana zaune a gefe ne saboda ana samun matsala za a zuwa same shi shi kuma zai ce a nemo wane da wane da waɗansu mukarrabansa da suke zaune damar suna da ƙwarewa ana ce kaza za su ce kaza ana ce kaza za su ce kaza ina wani sai ya ce yana bangaren kaza a wajen yaƙi fa akan sa wasu gefen dama wasu gefen haguna duk wanda aka saki gefen dama aka ce koma gefen haguna yana da wahala yana da wahala ya je gefen haguna wato wanda aka ce masa ya tsaya a gefen dama ba zai tsallaka iyakansa ba saboda hakan aka samu wata matsala aka zo aka sanar da shugaba za a ce wane ina wane sai a ce a yi gefen dama shi ne bangare kaza a gefen dama zai ce a je a nemo shi saboda ya warware matsala kaza sai shi zai iya warwarewa a naɗa wani a madadinsa saboda haka abin ba a ruɗe yake ba saboda tsarin musulunci hatta a wajen yaki akwai tsari sabanin yadda mu muke yanzu kara zube na'am illam ya minkum saboda haka idan liman bai ce wato minkun daga cikinku ba to shi ma an ba shi dama yana iya laukawa amma ya ce minkun daga cikinku to ban da shi sai dai shi yana da waɗansu damammaki wanda yake ku ba ku da shi tunda mun yi bayani in aka tara ganima za a kasa kashe biyar komi na shugaba yana cikin kashe da ya bisa biyar ɗin lalle balle yanzu aka zo su wane ne dangin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za ga wani mutum baki gulub amma zai ce shi zuriyar annabi ne baki kirin shakka kan shakka to ko kai fari ne ka ce kai zuriyar annabi ta ina ka hadu da annabi ka faɗa mana kakanni kaman guda goma anya anya duk waɗanda ka ji za su zo su ambaci kakanni har wajen goma to kusan suna tafiya da abinsu a rubuce kuma yanzu yadda duniya ta yi yawa aka barbazu akwai wahalar sha'ani ka duba da auratayya mutum baya zuwa ne sai je ya aure kwarai da gaske amma yanzu zai ka samu kai malam dalladi ga shi kana nan kana zaune aboki komai naka aboki ne kana tare da gyarawa amma ka tsallaka ka je har can bura ko ka je ka ɗauko wata abin nan ba fa'ayya ka je cikin fa'awa ka je ka ɗauko wata ka kawo ta cikin gyarawa kun gani ba ko ba filatanin gamawa ya je ya ɗauko bajara a das ka gani an yi gauraye wanda wani lokaci garin lissafi ma bata za a yi tun wani in ka zo ka kira ki ka ce wane ne kakansa na biyar bai sani ba saboda mai yiwa ya ke yaken da aka da aka fanzama ba zai iya bayani ba amma musulunci bai ce ka kaskanta ki ba domin saboda ana iya samun possibility haka yanzu musamman kasashen irin su liberia angola da su zimbabwe da mozambique da abin da yake faruwa Nijiyar ma ta wani bangare an samu irin wannan ko yakin basasan da aka yi a najeriya abinda yake faruwa kasan syria da kasan cam da libya da waɗansu kasake. wallahi mutane suna iya rabuwa da iyayensu wani lokaci ma ba yi sa'a ba sai mutum ya auri yar uwarsa muharramiyarsa ma bai sani ba saboda rikicewa an watse an sake haduwa a wani waje saboda haka daman ba a san juna ba ko ba abin nan ba to in ka ce tarihin sai wani ta yaki waje kaza ne ne ya kashe babana kashe mamana zaman iyayen su dusu riga sun mutu shi kenan sai ga duk a dagule ake yanzu haka kawai ka zo ka ce mana kai dangin annabi ne ya dauki zakka ba ko a dauki ganima ka. sai ka kawo mana evidence waɗanda suke masu tabbaci amma babu ba zai yi ba to mun shiga wani abu daban ko eh, na'am kal imami kamar shugaba illam yaqul minkum idan bai ce daga cikin ku ba aw yakussa nafsahu ko kuma bai keɓance kansa da ki ba saboda haka shi shugaba zai iya shiga cikin asalabu kuma yana iya fita daga ciki duk da kasancewa shi yana da wata dama ta musamman walahul bagala shi mayaki yana da abin hawa alfadara kenan ita ce albagala in kala ala bagalin idan shugaba ya ce duk wanda ya kashe wanda ya ke kan alfadara to ta sace ko sun a can baya ce mana banda dabba to amma yin shugaban ya ambata ya ce da dabba kaza to ta zama tasa la in kanat bi yadi gulamihi ba wai tana hannun ka ba domin waɗansu mawa mayaka a wancan lokaci za ga mutum yana da doki guda biyu zai hau guda ɗaya sai ya ce bawansa ya zo da doki guda ɗaya da komai da komai yana bin Sai in ya gaji da yaƙi akan wannan sai ya koma kan wannan to wanda aka yi yaƙi da shi akan abin shine aka baka dama ka ɗauka amma banda extra eh, banda wato ɗayan na gefe wa kasam arba'ata zai raba hudu bisa biyar na ganima ya sake dawo da mu ɗaya ɓangaren zai raba ne ga suwa lihurren gala banda bawa muslim musulmi banda kafirin amana akilin mai hankali banda yaro baligin eh, eh, banda mahaukaci baligin balagegge banda yaro hadirin wanda ya halarci yaki banda wanda bai halarta ba ina fata an gane saboda haka waɗanda ake raba musu ganima su ne waɗannan mutane kurrin musulmin akilin baligin hadirin ka tajirin wa ajirin kamar mawadaci da wanda aka ɗauki hayansa idan kana da doki ba za ka samu daman zuwa yaƙi ba za ka iya ba da wani ka ce ya je to aka zo rabon ganima za a baki sai dai shi zai kawo maka sai ka biya shi kunga wani irin abu ne amma musulunci ya da dama ya haka sannan mawadaci mutumin da yake da kuɗi yake da hali ashe jarumi ne za a je wajen yaki to sai shi ma sai ya sa kayan yaki sai ya tafi sai aka samu ganima kuma aka zo rabo shi ma za a baki ko da ya fi ƙarfin wannan ya kaman kwamitin da aka yi ne na karban zakka da raba zakka mafi yawa an fi son a sa 'yan kwamiti su kasance mawadata kwarai da gaske saboda in kun sa mawadata to za a fi tara zakka amma idan kuka sa 'yan shajaran majaran wallahi sai sun je gaban wani ma sai ɓata musu lokaci ma bai saurare su ba saboda ba su da sisi garke sai su aika da Allah ko da ba za ka samu ganin mu ba da Allah ka aiko mana da abinci to kun ga illa ta farko a aiko musu da abinci wato mai wata ne amma za ka sa mai hali ne in ya je kawai shi wani ma za ka samu da ruwa ne kawai zai sha dama ya riga ya ci ko in ya ga dama sai ya wuni bai ci abinci ba yana zaune yana jiran alhaji wane ko suna zaune suna jiran alhaji wane zai ce da Allah ya kira direbansa da Allah mota ka dauko mun ruwan nan wani har da kula yake tafiya in baya son ya bata lokaci kwarai da gaske a lauko masa ruwa ko an ce ki bari a kawo zai ce a a a yana da kiya motarsa a lauko masa ruwansa ya kurba ya ajiye to irin su ma ba a bata musu lokaci amma kun zo hada kwamitin da awa da kwamitin marayu da kwamitin wane ne kun sa 'yan shajaran majaran to mai sauraron su to aka sa masu hali suka je suka tattara zakka a ka'ida rabon zakkan aka zo raba su ma za a ba su don haka musulunci ya ce za a ba su domin saboda kar a sa su su rinka halama to aka ɗauki zakkan aka ba su su kuma masu hankali daga cikinsu wanda ce ni na fi ƙarfin wannan alhamdulillah amma zai sa hannu ya karba yana karba yana zuwa mai yiwa yana ta tunanin yaya zai yi ko menene yana kigowa unguwarku ya ce ah kai amadu ya na ganka lala jari ne dan karye ya alhaji ya sa kawai ba mu zama sosai ah, jari ne ya karye shigo mota wani ma ko kirga ba zai ba ya sa hannu saboda musulunci ya ba shi dama shi bai san nawa ba ne Zai dauko a dunkule sai ce to gashi na kara maka jari to ai kaga abin da ake so kenan saboda wanda yake da wadata zai yi wahala a ce ya zo ya sa ido a kai ya ce sai ya ci amma musulunci ya ce wal'amili na alaiha to kaga hikiman yanzu yana da kyau a samu mawadata su ne sai dai su kuma hidimominsu ya yi yawa zai yi wahala eh, su jagoranci wannan wani yana fada mini cewa an nada su kwamiti to shi yana da karfi kwarai da gaske suka je suka ce za a je wajen wani ya ce babu damuwa ku je sai na zo shi bai samu daman zuwa ba suka je suka bata lokaci ba su ga wanin ba suka sake dawowa suka ce lalle yana da kyau a samu wane ya ce babu damuwa ku bari zan masa magana ba sai kun je ba yanzu kan ku bari kawai tun da kun je kun ta bata lokaci an ce kwamiti kaza ne amma kwamiti mai ɗinsa sun hana shi sauraro bai ma saurare su ba ya ce buga masa waya ya same shi ya ce masa kaza kaza kaza ya ce a inda kaza ne babu damuwa ya ce na ba da guduma dubu dari biyar a waya ba ka yi wannan ya ce to Allah ya saka da alheri ya ce yadda za a yi ka turo akawun ɗinka ya ce a a ya ce ka turo akawun ɗinka don ba akawun ɗinka na gani ba zai wahala ka yi haƙuri ka turo tun da shi ya yi magana shi ne tura kawun din ya ba dubu dari biyar da ya ba da dubu dari biyar sai ya kira yan kwamiti sai ya ce musu to ga dubu dari biyar wane ya bayar a yi kaza ya ce to ku je ku tattauna a sarrafa da aka je sai aka samu rabin kudin su yan kwamitin sun suka raba wa kansu aka kawo masa abu ya ce ai ba daidai ba ne sai aka ce shi ma wai ga dan wani abu tun da wai ai yayi da wai ne ya ce da wai ne mai ne waya kawai na dauka ta ce a ah, haka ah, ba ka ba ya ce kai ni dai na fahimci gaskiya suna jin jiki ne ke za shi ne shi yanzu tambayan da yake yi tun da shi baya da sha'awan irin waɗannan abubuwa to amma an karbo biyar an kashe hamsin abinda aka yi magana a kai an kashe hamsin mai matsayin wannan abu na biyu kuma shi yana son ya bar kwamitin ya ba su kawai su yayi cinsu to kun ga illa wannan ita ce illa babu laifiya duba a ce to shi kenan tunda akwai dan masu bukata a ciki a dauki dubu hamsin cikin dubu ɗari biyar ko dubu ɗari a yi ɗawainiya da komai da komai dubu ɗari kudu a yi abin nan duk wanda ya ji ba zai ce an yi son kai ba amma an raba biyu ya sa za ga waɗansu ke ribibin a sasu a kwamiti kaza kuma ba daidai ba ne aikin addini bai kamata a sa ire-iren waɗannan abubuwa ciki ba ya sa gara ka dauko mai karfi saboda in ka bashi don wani aka bashi dubu dari biyar ce a ah, alhaji ladi akwai fa dubu dari biyar da aka baka na maganan abin nan ni na manta yaushe ne ai kaza ni ba ban duba da ya duba ya ce eh lalle ga dubu dari biyar din da shi kenan babu damuwa zan sa a abin nan ni ma na kara da dubu dari biyar domin a yi aiki da shi to ai haka ake so amma an zo an bincika an turo maka dubu goma ba ba turo ba da aka zo aka bincika sai aka samu ga dubu goma an turo ka ce ai ni na manta ni ban san maya aka yi dubu goma ya bata aka yi aka yi yadda dubu goma zai fito amma ya bata yi kuma alhaji dallani an turo masa dubu ɗari biyar bai sani ba da ya duba ya gare tabbatar sai ce ya kara da ɗari biyar yi kuma wancan dubu goma ya bata bat sai dai a lahira to yanzu tsakani da allah a cikin mutane guda biyu wa ya kamata a zahiya kwamiti wa ya kamata a ce ya zama dan kwamiti in gani to shine maganar da ake yi kenan eh, da ruwa a ciki ake jan na rijiya idan baka zubar da ruwa ba ba za ka taka danshi ba in ji hausawa amma kuma ka tajirin wa ajirin da mawadaci da ɗan kwadago in katala idan suka yi yaƙi au kharaja bi niyyati gazwin ko suka fita da niyyan yaƙi ko da ba su yi ba saboda wani dalili la diddihim banda kishiyoyin waɗanda muka ambace su a baya sune hurrin banda bawa muslimin banda kafiri aqilin banda mahaukaci baligin banda yaro karami hadirin banda wanda baya nan su ne fiddihim walau qatalu ko da ko sun yi yaki domin saboda ka'ida ba su cika sharuɗa na yin yaki ba illa sabiya banda yaro karami fa fihi mu'jiza to lalle an yi bayanin cewa in dai shugaba ya zattar wa qatala kuma yaron ya yi yaki to kai lafun akwai sabani wasu sun ce a baki wasu sun ce kada a baki sai dai a burke training kawai wala yurdaku lahu sannan kuma waɗannan ba za a yi musu kari ba shine yurdaku lahu shine bayan an baka wani abu a cikin ganima kuma a sake kara maka saboda akwai asalbu a cikin annaflu akwai asalabu akwai alabun nan menene arraduku arraduku shine a kara wa mutum saboda in aka duba sai a ce wani jarumi ne sai a ce a kara masa kaza da an bashi da wakai uku sai a ce a kara masa biyu su zama biyar saboda kansa kowa ya kai da jarumi ne wannan babu laifi to amma waɗannan su ba za a ba su rabo ba ba kuma za a kara musu ba shine yace kamayyitin qabla liqa wa a'ma wa a'raj wa ashalla wa mutakallifin lihaja in lam tata'allaq bil jay wa dalin bi baladina wa imbirihim bi khilaf baladihim wa maridin shahida ka farasin rahisin aw marida ba'da an ashrafa ala al ganima wa illa fa qawlani wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته